بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا ngaba so koy gaga da bayani ya gburo mini ya litafiya risala ya ibnu abi zaid al rahimahullahu ta'ala manga babun fil azani wal iqama babu dana na ji bayani a yi tiyan sallah yau gani be iqama jina wal azanu wajibun fil masajid in ya sallah wajibi wa da mini ya masalaci jan na yi sallah na wal jama'atin ratiba a cigaga wajibi yo na afeyi salla ya salla ya jema na ji jema je ye kan jina nga yi salla guto afeyi salla ya salla ya jema na je lami tudo jina nga yi salla guto ke ga yawo yadda ga ya ji sallah jama'a mun yi masalacho mun ji masalaci ba adewa ga ala sallai nga mai kwabe wal jama'a tirati bayan masalaci ba ya ji a da nan doci ba ya kan na ji masalaci na kefilin filin doci na ya diwi ya diwi ina e mai kwana na fa amma rajulu fi khasati nafsihi amma mai zaba gibe tita fa in azana wato wagi ga sallayi fa hasanu wagi bi ma ne wace yau wato gbawa a ji sallar wayi da cika soko laifi da ba a to jinin bu wadda zando a ji salla bai wani masalaci ba ai e kaga kuna e wace yau wala budda lahu min al-iqama kelo keji madaba waga ga waga ikamaji ke ga wayo yin sallah ya zaini na ji sallah na e wachi amma ikama na wajina e wuga ni bi wani kama wayi sallah waga ikamaji wazabagi amma wai masallaci waya ji sallah ko filin da coje mama ya ji e waga ila sallai yi ke zai je dife lindoci e ji sallah na wa ammal mar'atu fa in aqamat fa hasanun wa illa fala haraj amma zan zagi wa be sallah ji fa in aqamat uga iqamaji fa hasanun ene gena cha guji da wa illa ma ku be jan fala haraja le fidawa da ba a yi laifi ga kila mutu ji kama ya bugu ba giga tsayi zai wabe kiya ikama jina yin zagi wuce dole bayani man da shi be ka kayi da ta alamar mutu daga zaga uji dole ta tuba na wani gajin ubiya na daga zaga ugaji na ولا يؤذن للصلاه قبل وقتها الا الصبح ama salla mini salla gutsu jotum e kula kwaya illa subha sai sallayen asuba aja yiwin tun e kula gada fala ba sa an yi azana la fi sulusil akhir nga beke sallayen asuba fala ba sa an yi azana laha laifin da ba na yi sallan asubana fi sudusul akhir min al-layl abeke shiga ke etini min ya gutsu ayona etini min ya gutsu ayon ayi sallan asuba on go le kula ko kanga e kan asuba yan ko sal fijri ga Allah amma shari'a ya daji ga ayi ya farko as-sudusul akhir etin ni mini ya gutsa a ni ya zo bai shi a cake biya yawa yi lokaci ne ya kuga ga ngayi zumai da lal fijir ya gaskiya bu wal azan to sallah ina ba zube da na kendo ye yi na dana Allahu akbar Allahu akbar sokon wacin sokon wacin ashhadu an la ilaha illa Allah mi yari gade wuci be gore sai ashadu anna muhammad ashadu an la ilaha illallah mi yari ki ade wuce be gore a sai to ci nan ashadu anna muhammadan rasulullah mi yari ki da annabi muhammad to ci soku we wannan ashadu anna muhammadan rasulullah mi yari ki da annabi muhammad to ci soku we wannan thumma turajju bi arfa min sautik wace labiri da fito awwala marra labiri da fito na gan bire na wakan ilana ebayin ya ga fatukarriru tashahud wacce yi ashadu an ila illallah waji gani be ashadu anna muhammadan rasulullahi mugayi tashahudu ngai fatakul ina wa gane gada wani ashadu an la ila illallah ashadu an la ila illallah ashadu anna muhammadan rasulullah ashadu anna muhammadan rasulullah bogo sallayi wa tete guba wa tete guba iri na ike sai manci da feyi na nga mai lawi na na iri na yi ba na nga ote ga wa teri e sobera e labiri latuba ne e labire latu bayani hayya ala salat ebe warobo yesawangiji ebe hayya ala salat ebe ji salla. hayya ala salat ebe ji salla hayya ala alfala ebe warobo hayya ala alfala ebe warobo bai wucin jama'i musulmi shi wajiga hayya alal fala hayya ismu fili amri wo nga imana ya akbilu wa asri'u ebe ji salla ebe wa robo hayya ala salat ebe ji salla ediye be ji salla hayya alal falahi ediye be wa robo ediye be wa robo manu ga da wannan bugu jama'ai musulmi shi ngala ga waga wa sallayi e tun dorowa da bako bona a gabiwi sallayi manya bayani jayi ke dai sallan doro sai ya e kauga kun amma ban bi asuba asuba e yuzuguba yan farko nga ki asudusul akhir asudusul akhir e nan ga yi manyan asamaru da ni ga ngai awa guba wa awa guba na alfijiri Allah na ngai asudusul akhira nga ki awa guba na ngai yayin ya farko a caga iga kin do yi sallah ina waga Allahu akbar Allahu akbar ji waga ashhadu an la ilaha illa Allah ji amma berewa ga latwa ashadu an la illallah wa ji zuguba ashadu na muhammadan rasulullah wa musa ji zuguba kan gaganci wace ake yin doro ga zuguba guba amma bere na waga yi wugana wa latu ga ya farko na ga ife sun mamaye zibela dan ya farko shi fejin to amma wuce ba ni wuga lagba ta ciyan al'umma shawbana yana to ajajin doro etikin donan ijin bayani udana amma kpata dalili be eti ubo man ce yi, gafa in kunta fi nidahi subhi zittaha huna as-salatu khairun min an-nawm abe kila dangadda sallan ya asubabuna wato hayya alal falahi e wagu be lafaziya as-salatu khairun min an mulawun ga zuguba salla na yayyage beji na khairun wudde bi be ga mina naumi ele na ida gba ku bona wudde alkhairi ga e waga salla subabu ladan yulaki yan ulala fazin nan wuji kafi ulo e gorona ci ga agagamin na ci ga foruyo daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam ci maga sayyidina umar Musa zai ji foro ga aje amfani da lafazin ne e bayan sallah su babu nan la takul fi ghairi nida'i subhi amma sallah na jiya su baya na gaji lafazin na dabo mare ga as-salatu khairu minan nawm zumaya gaga ya kalmar na wace wajen Allah wa akbar Allah wa akbar sokun wacin sokun wacin la ilaha illallah ada ya muci bai gore yan sai toci wa gaga na marratan wahida zuni a caga waje la ilaha illallah wal iqamatu witrun jije ikama witrun zuni zuni a caga wa ngai allahu akbar allahu akbar allahu akbar guba ngo gacha tun wajoji ashhadu an la ilaha Allah ashhadu anna muhammadan rasulullah hayya ala salat hayya ala fala ngo le ba sallayo zuguba gubu yo amai bai kama zuni zuni ngala ngawal iqamatu witru قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر إبا تشين إكاما بي الله أكبر إذا بي إكاما أيزو غبا غبا أما لفظنا جي كيباتنا ويزوني زوني إريكيو دوانا بيكي بيصلي بيصلي bayani azo da wana etiya kendo na a yi sallayi gani be ikama yana iga gada babu yin goro ngayi babu sifatil amali fi salawatil mafruda babu dana ne ji bayani a yi etiya eto da mini sallayin farilajo eto na je wa bayi na sallar farila na Wama ya وما يتصل بها من النوافل والسنن gani be na ji boke babu yi yi na filaji gani bai eto yin sun na ji na mini yana na je wa ya be sallaji ji nan gayi wal ihramu fi salat e wa ga wajen ihram da mini ya salla al ihramu gayi kiyo niyo niyo pamba be kabaraji be jewal kible nga man jiga ikpa be kiyo be al ihram yo al ihram antakul takul wage jini ezo che jewal kibla wajigan Allahu akbar la yujziu ghairu hadhihi alkalima idhu ja amfani be gamin doci naji Allahu akbarin Allahu akbarana la yujziu ngoya wa tarfau yadayk hazwa mankibayk aw duna dhalik wace wallahi gwagu baba wa ganci hazwa mankibayk uluji dede be patiye wayin e pati gubabai aw duna zalika ko ina da zumaya e pati wana thumma taqra'u wacho baganci fa in kunta wai sallah su babu da karata jahran wa gba wa magai latula da katuna wa gba nan gaibi ummil qur'an la tastaftihu bi bismillahi rahmanu rahim amma wa ke katun na fatiha ke bejije bismillahi rahmanu rahim ya fi umil qur'an e bayan fatiha gbaba wala fi surati lati ba da ta sura na mawa gbaz mai fatiha na waga wa tube bismillahi rahmanu rahim ya amma bayani mando ci diga wa diga bismillahi rahmanu rahim su soci mawa ga bai gba ka tutula na to bai gba na. ebo hadisi na ugwayen jijin haci na waji amma su soci wajin kendo na nabi muhammadu ya jin su soci na sallallahu alaihi wasallam fa'iza kulta wala dalin abe ke waga betun wala dalin ka tun fati wani fakul gagan amin yi amin gai alahu mastajib so ko gwado duwaye waɗanga wale a duwawa boga aidi na siratul mustaqim siratul ladina na'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin addu'o a ga amin in kunta wadaka wayi wato ba waje eji e sallah aw khalfa imamin ko zuma liman bota wato fiha wato fiha amma wajiji so wajiji so aligu baba Allah akbar wajiji so wala kulu hal imamu liman ma jiga amina fi ma jahara fi baka tunu gagba tulana ba ya kulu ha fi ma asarrafi amma wuda gan e ka tunu ga gba sona ke sallah zuru lasar na liman ami jin su soci amma sallah ya maghrib asuba isha na liman ba fatiha tulana a ga waga zai ji ke zumu bana ta ga amma hadisi bi ga waga wa fi qawlihi iyaha fil jari ikhtilaf man ga gana liman ya ji ga amin ibaka tun ji tula wana ectilab can lebadabo bi mana ken doni mu ga wa ga mai baka tun ji tula ba na mai ke ga yi ga ade na shiga wa gana ngalan ga can lebadabo thumma taqra'u surata min tiwali al-mufassal kanga ganci wa ga fatiha gbazo wa gba sura na wa be wa gba sallah subhanahu wa ta'ala tiwalul mufassal ibn manjan qur'an ga ka kayan kinga na sura wuji na tiwalul mufassal na wannan ki daga suratul hujurat har bi sura abasa wa tawalla suratul a'ma da wannan ga tiwalul mufassal to sura nan ne jin kwagoro godona ewa ga gawa gbata zumai fati ba sallah su babu wa in kanat atwala min zalik amma sura na wa bin gbajina wake un pagan tiwal mufassal na ji ga walla daga suratul hujurato jinki mini sura dina da fi ba ga da na fa hasan wa gen yi ma na wake da Allah daga suratul nisa ya bakara ali imran na ji un pagan na ji na wage bi kadri taglis amma wadi ogbo gwargwado na waga sallama ji ba eshi bi aske bacin a yi da wani kafi da ya gwa su ba mina a galugwa e na felizandro ya yi na ma gaba shi kwenya sha laki abu ma ga yi ga a tagliso ga yi iktilatu zulmati bi duyayi a bonke bayan baje bi ya ga ifi ba shi koma ya mai ga ifi ya mai ga lo ba cani ma kan doro ya ga gun sallah su ba mina bugu ga Allah ka to kyara kwai na ba ke ya lo ya da ku ba na wa tajharu bi qira'atiha liman magai la tulada ka ba sallah su ba bo fa idza tammat suratu abeke sura ga gumina bar fin qitatika lirruku'i waji kabara fin hitatika lirruku'i ai fin hinaika fi in hinaika ebayiyo lirruku'i jijiya rukubu oga sura gumi oga yada ruku nga egwala popo fatumakkinu yadaik min rukbatayk egwa ku baba wa yin luji tabbatu ke rogbe wabo wa tusawwi zaraka zuma wa yuluji zumawa mustawiyan ngai daidai jan galugwa zuma wa ketu ko ayafi ma wala tarfa'u ra'saka gatila da fi ma e ba sujada wa ma e ba yin bo ma gati pe afi ma wala uhu. a ci gaga umoga ya tilokin ma a ti ya a shi ko kwati fita na cele ba be zuma yawayi na awa watu jafi ba'ayik an jambayik a ci gaga watu jafi bi ma'ana watu ba'idu a titiyar ladan gani bai kiyan badu ba aik badu ba aik wugai adudaik e waga ẹpa e ẹwẹ wọlá wọn lọ́wọ́ tí ó yà ẹpa e gúbà bá ẹwẹ ụlọ àti anjem baik kẹkẹsà gúbà bá ọlọ́gbà abèkéwà dán rùkú wọn galugwa ẹpa tí ẹ òjì alábà kàsẹ̀ òjì wata taqidu alkhudu'a o mo la pankuro to dabe gbon yin gai al-khudu igba bizalika gaso ko igba yo biru ku ika be egwana wal vo patiru ku bana wasujudi ka be guna wa bakin ne kan doro ga tun na jilo da sallah na fele ga so cha ga we igba yo gbegbo yo yawe lo chi nya etunu sadan ogo lona wala tad'u fi ruku'ika gazozo ba duwa don aliyin ruku ba ma wa kul in shita wa gaji wa gan wa ba wana subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa jigalilitata wa lufiya rabbiya to ciyemi al azim na wacina wa bihamdihi pambabe ebuyi ko kwa mini aduwa na shi annabi muhammadu wa uke ji bi ma na mini ya tasbihu na ja annabi muhammadu ya ji na ngai subuhun qudusun rabbul malaikati wa ru ko subhana rabbiyal azim ndoro su kwafa ya wana wa gawo ke ga tasbihu ya rukuji dokun na disi beti wa walaisa fi dhalika tawqitun natsoma ya wadana iyaka da tawqit bi ma na tahdid a'a tauqitu qawlin ga zuka zawa gawon a'a amma ya gbagbo de nga shi zuma ya zuguta ma amma wa gawo zugutu wa gawo zugutu ba wa gawo zugutu ani wange wala hadda fi lubfi a caga iyaka make ya bayan ali na wata yin ruku bana bi ma'ana a ga wagi kini gi bayan rukubo ga iya kayan ikpana wa lodin a a gurgur na su kwafa ya wani ji amma dai waga zaga yi liman tasbihu na waji rukuba na ke zugutun zugutuwa ba na yabo zai jike zumu ba na a dai zuguta ji yabo na misun wa gafa wa maloki an ga wale gan zan da cha da ji guzuguta kendo na tabi mu ci kon na ga nan gayi abdullahi ibn mubarak rahimahullahu ta'ala man ce lo ya gura yi gan bai bayani yake da na yaji sallah jina ga sun matar fa'uyad sun matar kan ga wace feci daga rukubu wa an ta ka'ilun wa ma tatabe gamiya sami Allahu liman hamida Allahu soci sami'a nwo liman hamida hamidahu zane dajin yuna sun matakul kan ga wacoke wagan alahumma rabbana walakal ham alahumma ya wacoci rabbana alahumma bi mana ya Allah rabbana ya wacoci walakal ham wagan wani bukato in kun ta wahdak abeke wayi bawagina a ci gawa jin wala ya kulu hal imamu amma liman ya ji اللهم ربنا ولك الحمد ولا يقول المعموم زي متى زملي من بوتنا وياجيغا سمي الله لمن حمد ويقول idan wagana gai alahumma rabbana walakal hamd nga wana tazuma liman bu na ga liman yato ma sami allahul mahamida a ci ga وتستوي قائما مطمئنا مترسلا وقاتتو وجكني بارو اجديد مطمئنا بنتوي مترسلا ما نيكو دي بجي مطمئنا باغون باغون دورو دادن وجكني وغايب يديما gate daga rukubo fe da ya gula bayani bayanin da be na yau ya gaga na limaya koke ba waje ga sami Allahul Mahamida ga ta yi kini mutu jiga rabbana wa lakal hamdu ko rabbana lakal hamdu na kan gagan ce na ke zumu ba na ce jiga Allahumma rabbana wa lakal hamdu mun ce ya ga amma liman kewa be ya gami guba ba ne ko zai ji sallah gboginan mfewo gan bai sami allahu mahamida ga ke tuzo mu cuji ga rabbana wala hamd dalili shi bai a shiga. ba ta manji na jiji bayani na yi na ga da alkhairi sun matawi sajidan zuma na wajen gikini na wace daga ruku bozona hawi. sajidan kanga waye lokin etiyan sujada jibu la tajlis amuji go ga fedu be zo chila yogun lokin ya daga gbaro gabo wa la yogun lokin ya egwa o ma cha ga wa kan ila jikin bu nagayi hadisi na man jiga na hadisi na jiba zai tin rogo na man jiga mutazwa kindo na ibnu qayyim la kagwaya yin rogo na adde mana ji bayani ga hadisi mun ci ta zuwa na waji dalili na bogon ya gwa na waya bayina na ga shi zona nga boka ga thumma tasjudu wa tukabbiru fi inqitatik lisujud kanga ganci wace ji sujada wace ji kabara fi inqitatika e bayiye oboli sujud lo sujada fatumaqqinu jabhataka ya gwewe wulauji tabbata cikin bu wa an faka to yewe ga ya tige min al-ardi alaji tabbata cikin bu wa tubashiru bi kaffayka arda a ga gwanda guba bayewe alala bakin ba siton yadai agwa guba ba wata mustawiyatain alaji daidai ila al-qibla ala al-qibla egwagu babawe aje je yawo alkibla ga na je dabo na je dabo ma a ta ci ci fare gwanda yawa da wani taj'alhuma hazwa uznaik egwagu babawe alaji daidai gani be ekpati ato alaji daidai gani be tukpagu babawe ya tukpagu babawa bu audu na zalika kwe na da ya. tukpa ku baba obona babu walago ojijo wa kullu dhalika wasi'un man gandoro wajina ego jiga be adi santa be tukpa ku baba wanyi ko ina e jizu muna ngai bakwate wange ndoro wajina ge gairo annaka la taftarish aika amma dai gata egwachigbon ojijima kendo e shiga ju tagwachigbon ojijina awa annabi nan la taftar zira aika fil ardi ga tagwaci maguba bawa jikin boma wala ta dummu adudaik a ci ga ekpanwe gula da ba ila jembaik kasan guba bawa ma e bayan sujeda ma sujeda ma ya gula bakin yau walakin tujannihu bihima tajnihan wasata e wago wala e kpagu baba ya wayo cewa ya gani be ka saya wayi amma titiya na da tata ce wani muga ke ya ga tiya ma muga ga laba ma ula tiya da tata ce wata kunu ka fi sujudik ka imatain bi ci guba ba ganci fi sujudika ya ba sujeda wa bu ka imatain ba roba wajo wa butuni ibahamaihima ila al a ci bi citin ti ko guba bayan we wala yuje bakin amma wuje bi citin ti ba kawai hatta bi ci wa gina ji kenan aya labakin aniya labakin aniya labakin a ci bayan alamariyan sujeda bu ga ba su koya bai ci gaba bai bayani ya bure gurgudu ne ganin social barkudu bai gaci bicinan su kufa bai yi, subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ila ila and astaghfiruka wa tubi ilaik